وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين شيني الزهد نع الإمام عبد الله بن المبارك المغوزي عليه رحمة الله ومن نجز مجلس منا عشرين دقوكو حريا زمنا تشنباب ما جاء في فضل العبادة فللغ عبادة حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني قال حدثنا حكيم بن عمير حكيم بن عمير يبام حديثي يشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي حديث من درون سندي man futiha lahu babun min alkhair duk wanda aka bude masa wata kofa ta alheri falyantahizhu to ya ci gajiyar wannan kofar da aka bude masa ta alkhairi kai yi wasa da ita fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu domin bai san ranar da Allah zai bai san ranar da za a bude masa ba wannan sanadin sa na da rauni saboda Abubakar ibn Ali Maryam ya yi irsali hmm? shi ba'ifi ne kai sannan kuma yi irsali hakim ibn umair tabi'i ne kuma tabi'in ma matsakaici ba babba ba to amma maganar magana ce mai mahimmanci mai hikima man futiha lahu babun min alkhair falyantahithu shine laraba suke cewa إذا حبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونه يتي إذا حبت رياحك فاغتنمها to make hay when the sun shines ko idan rana ta idan iska ta kada to kai shanya eh. shine suke cewa idan habbat riyahu ka faqtaninha idan iskarka ta kaɗa to yi shanya ka ci gajiyarta fa inna li kulli asifatin sukuna duk wata iska da ta kaɗa to fa tana da ɗaukewa akwai lokacin da za ta ɗauki da yawan mutane Allah ba su dama ta alkhairi ba su yi ba sai idan alherin ya tafi an kulle musu kofa sai su da suna da sun sani malami ne kai Allah ya baka ilimi to ka zama dan nanaye ka zauna ka karantar da mutane baka ta ranar da Allah ta'ala zai hana ka ba kana kallo da ranka amma ba za ka iya karantarwa ba akwai malaman da kafin su rasu Allah ya anshi muryarsu ya za su karantar suna kallo ana abu amma ba za su iya karantar da kowa ba ba murya ba baki Allah ya ɗauke bakin abinda mutum ya a baya shi ne wasu Allah ba su dukiya amma ba su yi amfani da ita ba na taɓa ba ku labarin ina jin wata rana na je jami'a nan jami'ar mu na je senate sai na haɗu da wani ya rasu Allah ya fi masa ya taɓa riƙe babban mukami a jami'ar Ahmadu Bello wallahi babban mukami muka haɗu da shi muka gaisa sai yake ce mini ina nan ina waigawa ina karanta wa kaina hadisin annabi salama min islam al mar'i tarku ma la ya'ni yace yanzu ba wanda ya sanna a wajen nan duk ba su sanna ba ko bai da iliyar taya ba sai na ce masa ba kada. wasu waɗanda ka kawo ko yara shi shi bai da kowa a yanzu muka wuce ne isti'aza muka rabu bai daɗe da ya ritaya ba wallahi na ba ni ne abin ya faru da Allah ya fi masa bai daɗe da ya ritaya ba amma yana cewa duka sanad ɗin nan ba wanda ya san shi ba wasu shekaru aka yi ba me nake son ce muku kaga iyakar zaman shi a wajen bai zama sanadiyan wani ya zo wajen ba saboda ka yanzu gashi shi ba shi a wajen ƙila wata alfarma ta kai shi ya nema amma bai samu ba saboda me saboda shi ma bai yi wa wani alheri ba to yanzu gashi lokacin da dankon zai kama zai shafe shi ba dankon to da yawan mutanenmu mu suna da wannan man futi lahu babu min alkhair falyantahisu duk damar da Allah ya baka Allah ya baka wani makami to kada ka sake ka sauka baka taimaki mutane ba Allah ya gafarta wa su saddauna Allah ya ji kansu labarin da ake bamu ana cewa in aka zo za a ɗau soja aka ce tsawon mutum bai kai ba sai ce ni ina da shi sai a ce zai ce na ƙara mai da nawa kuma saddauna dogo ne eh, ya taho kamar rini ya tera itatuwa ko ba ka mai waka ya ce mai ba shi yasa ko da yaushe kake faɗin saddauna ko wasu shaidanu sun fito za su zagi saddauna za su yi su gama ya wuce amma alkhairin yana nan والخير Alkhairin yana nan. malamu ka gumi rahmatullahi alai wani an ba mu labari da hoton inyas ya je ya je wajen malamu ka gumi inyas da hoton inyas ai mun san inyas dai shehu ibrahim inyas to waye shehu ibrahim inyas a wajen malamu ka gumi amma da hoton shi wani ya je neman aiki ma ne neman mashi aiki saboda ya cancanta shi yanzu wannan ko me yake yi ko a gidansa in yasu ɗan aka haife shi ko ɗan in yasu ne in aka zagi mala abu ka sai ya kare shi wallahi ko ɗan in yasu ne sai ya ba mala abu ka kariya ɗan shi na cikin shi balle dan gidansa ɗaya kawai a zagaye mana amma mutanen mu ba sa gane wannan har yabo ake wai za a faɗi mutum wai ana ba da tarihin shi shi baya neman kowa aiki to da shi kwamarin ne kaga azzalimi ce na sha fassara muku wannan ba ka nemo kowa aiki wannan sifa ce kyakkyawa shi ya gama aikin shi shi bai taba kawo wani ba to da shi bai da ciwaciwa ba ai ba ciwaciwa ba ce yanzu shi ya aka aka ɗauke shi kaɗai cancanta a duniya kenan iyakar zaman shi bai taba ganin wanda ya cancanta ba saboda tsabagen kwamaranci wallahi waɗannan miyagun halaye ne sharri ne in Allah ya jarrabe ka da wannan halin wallahi talla ka rika kiyamun laili kana addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake ke cire ma wannan muguntar daga cikin zuciyarka alheri shi ne duk damar da Allah ba ka yi amfani da ita ba a ce ka cuci wani ka ba hakkin da bai cancanta ba duk wanda ya cancanta ka ba shi hakki hakkinsa ka ba shi wannan shine tasirin alheri kuma dinnan da za mu zo a tambaye mu mu ba da labarin akwai wasu da suka yi mana wani alherin da ba za mu manta ba ko suna da rai ko ba su da rai wannan ita ce dama in ka samu dama falyanta hizbu ya ci gajiyar wannan damar da Allah subhanahu ta'ala ya bashi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu domin bai san ranar da za a rufe masa wannan damar ba ya zama gashi yana kallo amma ba a yi da shi a ni mai sarauta a kano kullum aka tashi sai an yi magana kan shi kullum za ka ji mutane suna sa mushi albarka ana faɗin alkhairin da ya yi yana da sarauta ya rasu a hannu yake mu ma a nan zari akwai wani to duk ire-iren waɗannan mutanen da suka neman wa bayan allah aiki Allah ya taka musu da alheri Allah maɗaukakin sarki ya kula da bayansu Allah ya tabbatar da sunansa a duniya kuma ya tabbatar da sunansa a cikin aljanna A ta faɗin su su zama cikin waje alli lisana sirkin fil shi ne wannan ba mutum ya zo ya zauna ba abin da ya tsina wa al'umma wallahi wannan abin a mai kuka ne ka kai wani mataki amma ba wanda ka taɓa zama ka sanya basma ka sanya hannunka tafin hannunka a cikin rayuwar shi ka canza masa rayuwa Allah mutum ya zama banza ba yi da alheri ba yi da amfani kun ga wannan maganar ko da baka karkace manzon sama ya faɗa magana ce ta ƙa'ida ta rayuwa ƙa'ida ce ta rayuwa yawwa ƙa'ida ce ta rayuwa man futiha lahu babun min alkhair فلينتهزه ranar da za a zama a rufe ba da shi ake yi ba. idan akwai ɗan kasuwan da ya samu matsalar kazi ya samu matsala mutumin kirki ne na san shi ni kan shi ni kaina yana da alkhairai da yawa da yamu Allah ya damai da arzikinsa to kullum idan na je wajen shi ko kuma muka yi waya abin da yake faɗa min sai ce a kar makalla wallahi rayuwa ba dai abin amma wallahi tallahi ba abin da aka fasa yi Yace ce tun da na shiga wannan lalura Allah ya karɓi dukiyarsa ya ce wallahi ba a taɓa ranar da ba a ci abinci a gida na ba wallahi ni yake faɗa yana nan da ran shi kuma ba nan ne sai yake ba kusa kusa yake da mu ya ce wallahi zai zo wani zubin kawai sai dai ya zo bai san ma wanda ya aje ba kawai sai a zo a dan tura kofar shi kofar ɗin shi sai ya aje mai buhu biyar na shinkafa bai san kowaye ba sai dai a fito a su sai a yi ciki da su yi eh mana ba ma na shi ba ne kai wani zai aje ya aje buhun shinkafa a kofar gidanka sai a ce ba naka bane nawa yake a ah! <laughs> na yi mamaki da ta <laughs> da na ce a yi ciki da su <laughs> wallahi alheri ya gina wasu ya taimaki wasu lokacin da yake da damar da to ire-iren waɗannan suna suna nan Allah ya aje su kuma Allah baya tozarta su inna la wa ajra man ahsana amala ita ce sunnar Allah ba yadda za kai kai aikin alheri Allah madaukakin sarki to ko kai baka da imani a duniya sai ya saka maka mun sha ja wannan hadisin nassin hadisi ne ingantacce ko ko baka da imani kafiri ne mutum yi aikin alkhairi to Allah sai ya saka mai a duniya in an je lahira dai bai da komai amma lahu fil akhirati min nasibi amma a duniya Allah zai saka masa shine ta tadado masa hanyoyin alheri ga sunan kana ganin su wani zubin sai wata rana a masallacin juma'a aka faɗi sunan wani wani wanda ba musulmi ba ya bude wata makaranta kawai sai ga sunan shi ana faɗi a masallacin juma'a an gama sallar juma'a aka ce an fara raba fom din makarantar tashi kun san shi a masallacin juma'a aka faɗa nan masallacin juma'a mu can na cikin unguwa aka faɗi sunan shi ana sanarwa na ce ikon Allah ka ga wane sunan shi ya zo masallaci kuma ba ruwan shi da sallah saboda yayi alheri sai alheri amma kawai zai mutum ya zo Allah ya bashi dama ya zauna ba yi da amfani ne amfanin mutum Allah shi kyauta حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن سليمان عن خيثمة قال قال عبد الله بن مسعود يتي سجدنا عبد الله بن مسعود يا شما دي أطي انقطاعي أتكنسع لا ألفين أحدكم جيفة ليله كإن سكي إنسان لينكو أما طين موشن درنسا موشي مي موشي wanda bai da amfani ba baya kiyamun laili baya da wata ibada da yake da daddare na Harihi sannan kuma sarkin wahalar yininsa quthu dabba ce da ba ta da hutu wasu sun ce dabba ce haƙiƙiyya wasu kuma suna cewa dabba ce usturiyya wato ta tatsuniya kun san kamar dodo a ina dodo yake ina gidan su dodo da su ciji akwai wanda taɓa ganin ciji Eh? to laraba suna da irin waɗannan ashakhtiyatul usuriya suna da su a tatsuniya ake faɗin su kamar yadda mu ma muke da su da inna ina take wai a ce ta shanya yaro ga duk waɗannan ustura ne duk tatsuniyoyi ne a tsatsir ne to kutsuru sannan wasu suna kiran tsera da gafiya sukan ce musu kutsuru eh, suna ce musu haka الدين يري أتكين أبن اللتاف آه، أبن الحيوان كتاب الحيوان آه، أبن حياة الحيوان حياة الحيوان الكبرى حياة الحيوانات الكبرى الدنيا وياك قطب دا مغنغنين دا معلم اللغة تكي سوء جمدا قطب آه، كن سلق na malami ko mai musallas yawwa حدثنا الحسين قال تونين سيدنا عبد الله دان عباس عبد الله دان مسعود yana da irin waɗannan maganganun kamar maganar ta da yake cewa inni ubghidu ar-rajula an arahu tabahlala la huwa fi amali ad-dunya wala fi amali al-akhirah shi ina kin in ga mutum kawai yana zaman banza shi ba za a zo aikin duniya a tashi ba sannan ba ruwan shi da aikin lahira haka ke to nan shi ko yana zargin mutumin da zai zama ya sha wuya a duniya da rana sannan da daddare kawai in ya kwanta shi kenan buhu cikakken buhun masara ya fi shi kuzari a ga buhun masara cikakke sai an motsa shi to shi gara buhun masara da shi jifa kenan sannan ai akwai hadisi hasan الشيخ أبو إساق ne. ya hassana shi abin nan menene yake cewa inna Allah yubghidu mal albani ma inganta shi a cikin sahihul jami' sahih inna Allah yubghidu kull ja'fari jawaz jifatin bil layli himanin bin nahari alimin bid dunya jahilin bil akhirah to shine wannan jifata layli na naharihi da daddare sai dai kawai kwanta tishif tun farkon dare har ƙarshe ta bacci baya tashi ya bauta wa Allah eh wa khudh bil layli hadha an wa tughud anil aynayn mahbuban rimadi ko ba haka bane حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سليمان قال سفيان الثوري كينا قال كان عبد الله سليمان ابن مهران سليمان ابن مهران شيني الأعمش كينا شيني سليمان أنا مال منصو سفيان ابن عيينة سفيان الثوري حماد بن زيد حماد ابن سلمة شعبة بن الحجاج duk almajiransa ne waɗannan to shi ne al'imamu shi yake cewa kaga akwai yin kiza'i kenan na. domin Suleiman lam Abdullahi ibn Mas'ud a gabansa akwai maza akwai su Ibrahim Nakhai akwai su Qais yawwa to amma duk da haka maganar yana cewa kana Abdullahi idan kama ila salah Abdullahi dan Mas'ud ya kasance idan ya tashi zai yi sallah ka annahu thawbun mulka kai ka ce wata tufa ce wadda aka yi wurgi da ita saboda natsuwa idan ka aje riga ka jefar da ita gefe guda ko ka aje ta tana da wani motsin da za ta yi to haka abdullahi yake da natsuwa a sallarsa abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu kuma dama shi kana kafiran ibada eh, yana da yawan ibada أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوي وأبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق قراءة عليهما وأن أسماء قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صائد قرأه عليه عبد الحميد عبد الحميد الوراق قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا المسعودي عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي أبيدة عن عبد الله عبد الله بن مسعود أنه كان إذا قام إلى الصلاة abdullahi dan mas'ud ya kasance idan ya ninke yana talla ya guddu basarahu to yakan yi kasa kasa da idanuwansa gabbu nan yana yin kasa kasa da idanuwansa ne ba rufa ido ba domin baya cikin sunnar talla rufa ido wa sautahu sannan yana yin kasa kasa da kun gani ko yana kasa kasa da muryarsa baya daga muryarsa wa yadahu sannan kuma yana kasa kasa da hannunsa a matsayin me a matsayin tawazu'u ga Allah subhanahu wata'ala wasu sun fassara cewa nan waye da hu baya haka kuma haka aka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud wuri ɗaya da a ɗaga hannu a kabbara shine takbiratul ihram Abdullahi dan Mas'ud a mazhabarta idan kai kabbara harama Allahu akbar to ba za ka sake haka ba shi haka ga masallah kuma wannan shine mazhabin hanafiya yawwa ba sa daga hannuwa to shine wannan ma'ana ya guddu ya jahu din ya guddu basarahu wa sautahu wa yadahu ay ay ay yukhfidha yukhfidha ko yakhfidha yana kasa kasa da su ba ana nufin cewa wai yana rantsa da shi ba kasa kasa tawadu'an lillah حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن داود بن أبي صالح قال من أنصت في في صلاة نصت له ومن أعرض أعرض عنه من أنصت دون دي شروع أسلت نصت له توشي ماذا أمس الشروع ومن أعرض وندكم يكود كي يلئين حتى أعرض عنه shi ma za a kau da kai daga barinsa wato Allah zai zama ba ruwan shi da shi kenan hmm. mun gane me kana me mai ma'ana ne ma'ana insat ya zama kana karatu kana tadabbur shine sat anan ko kuma in bin sallar kake yi to ya zama ba ka yin karatu a lokacin da liman yake yi a bayyane sannan kuma baka shagalta da wani abu ba to kai ma za a saurara maka aji ji bukatarka amma wanda ya kau da kai yake haka to shi kenan shi ma za a kau da kai a kyale shi حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد أم محمد بن إبراهيم التيني عن عبد الله بن ضمرة السلولي عن كعب قابل أحبار قال Iza ƙamal abdu fi salatihi ka'abul ahbar yace idan bawa ya tsayi yana sallah fa aqbala alaiha ya fuskanci sallarsa aqbala Allahu alaihi shi ma Allah zai fuskanci shi domin al-musalli yunaji rabbahu hadisi sahihi mai sallah ganawa yake da Allah fa idan talatan sarafa anhu idan ko mutum ya juya ya daina kallon gabansa ya daina natsuwa a sallah ya daina tadabburin karatun alkur'ani da yake a sallah to shi ma in sarrafa anhu sai Allah ya rabu da shi ya kyale shi wanda Allah ya rabu da shi ai ya shiga uku Allah shi kyauta Allah ya shirye mu to wannan su ne asar da hadisai wasu sun inganta wasu ba su inganta ba da aka samo su kuma malam ya ambatan mana su a cikin kitabun zuhud nasa wanda suke nuna falalar ibada da kuma yadda magabata suke ba ibada mahimmanci ba sa wasa da ita daga ciki dama ce na sha faɗa mana wannan ba ka gane daɗin ibadan nan sai ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka ko aka an Allah ya tsare aka karɓo ta wata ka, ko kuma ciwo ya kwantar da kai lokacin da ne rashin lafiya guda biyu to in ka tambaye ni me ya fi damuna Allah ne shaida abu biyu abu na farko shine rashin karantarwa abu na biyu shine wai ni ba zan iya wa Allah sujada ba wallah ranar da na ga na gwada ne sujada na iya na iya sujada wallah ji nake kai kaman irin na mutu na dawo haka nake ji to ba ka gane wannan dadin, sai ranar da aka jarrabe ka ba za ka iya yi a ce mutum ya kai matsayin da ba zai iya ruku'u ba to shi yasa kai mamakin irin mutanen da suke shigowa masallaci tumbar tumbar kiɗi-kiɗi a guje ba za su shigo masallaci suna shigowa sai su rarama kujera su zauna komai a zaune za su yi a sallah wallahi kuma su wa'azi ƙa'ida shari'a ita ce ma ubi ubiha ce darurati bai bi ha, duk abin da ka iya yi ba a sallah ka ƙi sai Allah fa ya maka hisabi sai ya tambaye ka kana da ikon yin sujada sai ka ƙi kada ka je kana zaman kujera kana da ikon tsayuwa sai ka ce a kai a kujera za ka zauna kana da ikon ruku'u ka ƙi ruku'u kana da ikon zama a zaune ka ce kai ba za ka zauna ba sai fa Allah ma hisabi to ku kalli yadda wannan ta zama zahira kawai mutanen mutum je ƙasashen larabawa sun gansu sun ci nama sun ƙoshi su suna da matsalolin kafa kawai shi kenan sai mutanen mu duk abin da suka ga ana yi a saudiya sun zo kawai kiɗi kiɗi Ka ga mutum ya shigo kuna wani mutum ya dige ka za ku shiga masallaci amma yana zuwa wai an aje kujeru a masallatan yan gayu sai zo ya ɗauki kujera ya je ya zauna wani abin takeici da na gani a masar su <laughs> abin ban dariya abin takeici ba su bai suna akai a masallaci kawai benci wallahi benci a masallaci benci irin na zaman abin nan masu ba na zaman wa aji ana yin dogon benci irin na masu abin nan masu shayi <laughs> irin na masu shayi ya a masallaci kawai na ga bencina a me ake da bencina a masallacin nan kawai yana zuwa zai tun tabba kawai zai ga mutum ya ji ya zauna a benci wai shi ba zai iya sallah a tsaye ba kuma a gama sallar ka gan shi ya tafi wajen shisha ga masu shisha nan a gefen masallaci kai akwai gyara a cikin al'umma Allah shirya Allah shi kyauta Allah ya mana gamdakatar sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk